ke amsa muna ga mu wannan lokaci za mu soma kan ainihin tambaya na inda muka ainihin saya malam mai tambaya nan mai tambaya a gaba ya ce wai akwai abin da ake kira itikaf a cikin azumi wani lokaci ne ake yin itikaf a wani masallaci ya dace a yi itikaf ko ana iya a yi shi a gida ko yana da inda aka ce a yi shi kuma ya ake yin ana yin itikaf da kanshi Allah. Hajji Ismail al-i'tikaf kalma ce ta larabci. To abinda ake nufi da itikafi shine mutum ya ɗau lokaci mai tsawo a cikin masallaci da niyyar bautar Allah. ma'ana mutum ya tsara kansa a masallaci da niyyar bautar Allah shine ma'ana itikafi kuma itikafi galibi ana yin sa ne a cikin wannan watan ana yin sa ne goman ƙarshe kuma ana yin sa ne a masallaci ba a itikafi a gida a masallaci ake yi masallacin da ake yin hamsu salawati yani salloli guda biyar kuma ana sallar juma'a to in dai masallaci ya amsa ainihin wannan sifa to ya halatta a yi itikafi a cikinsa idan masu masallaci sun ba da izini musamman nan turai kamar yadda kuka sani saboda shi kuma itikafi suna ne na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana itikafi goman ƙarshe shi da wasu daga cikin iyalansa haka kuma sahabbai kuma Allah ya mana bayanin itikafi a cikin alkur'ani wa antum akifuna fil masajid saboda shi itikafi yana da mahimmanci kwarai da gaske kuma ana yin sa ne goman karshe a masallaci akwai ila dimbin yawa akwai waɗanda suka ce itikafi kawai masallacin maka da madina kawai ake amma wannan ba shi bane zance mafi inganci zance mafi inganci wanda jumhurin malamai ke tare da shi shine duk masallacin da ke amsa sunan masallaci ana salloli guda biyar da sallar juma'a kuma za a iya itikafi a cikinsa na'am masha Allah to wannan nan kwanan goma ake yin shi to shi itikafin yana da wani niyya na musamman da ɗauka tukun a shiga itikafin babu shakka haji ismail itikafi sai da niyya idan za ka shiga itikafi za ka yi niyyan cewa za ka shiga itikafi kada ka manta da hadisin nan da muka ambata ɗazu innamal amalu bin niyyat dukkan ayyuka da mutum zai yi a musulunci addini saboda don bauta wa Allah don neman lada ko ko rashin samun lada ya danganci niyya saboda da ibada ce sai da niyya za ka yi niyya akwai mai yi itikafi yani eh, yini daya akwai mai yi kwana biyu akwai mai yi uku akwai mai yi ranakun goman gabaki daya bal wasu malamai ma sun ce ma ko awa ɗaya ma za ka yi ka shiga masallaci da niyan yin itikafi yauwa saboda shi ya danganci niyyar mutum da ya shiga masallaci da ranakun da ya kamata mutum ya yi na'am malam sannan shiga bayan an shigan yana da wayansu ka'idodi da aka ajiye na musamman ga mai yin itikafi eto eh babu shakka haji ismail itikafi yana da ka'idoji na musamman daga cikin ƙa'idoji bayan mutum ya yi niyya ya zamanto cewa idan mutum ya shiga masallaci ya shiga ne da niyyar itikafi da niyyar ibada da niyyar bauta ya kiyaye salloli ya kuma kiyaye yani hurumin wannan masallaci kuma babu fita sai dai inda lalura gaya na rashin lafiya Koko, wani abu makamancin haka wa illa idan mutum ya shiga eh, itikafi baya fita sai lokacin da ya kammala na'am kuma ya kiyaye ainihin abubuwan da za su iya warware masa itikafinsa kaman abubuwan da sun saba ma musulunci tun asali eh, irin zantuttuka na banza wasannin banza da kuma yawan fita da ka dawo da wasu abubuwa makamantan haka yana da kyau duk ya nisance su ya zamanto ya mai da hankali wajen sallah karatun alkur'ani zikiri istighfari yani addu'a da eh, sallan tahajjud da shauransu na'am na'am tambaya da ke gaba wannan tambayan yana dan sayi kaɗan amma zan fara shi ta kan haka wato ni karan kaina wani shekara na yi aiki da wani bamin gini na tambaye shi soma azu ranar ah. farko sai ya ce mai a a garin su ba soma ba alhalin hmm. shi ke nan kasan turan tare muna aiki ah. tare sai na tambaye shi ya bai dauki azumi ba sai ya ce garin su ba soma ba to me ya hukunci tambayun da ke gaba yana da alaƙa wannan saboda shi na fara shiga yi wannan na farko Haji Ismail yani game da zancen wai a fara mutum na gari ya ce shi in ba ƙasarsa ta asali ba an sanar cewa an ga wata an fara shi ba zai fara ba wannan al'ada ce ba addini ba ne annabinmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa yi sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum ash-shahra fa akmilu iddata ash-sha'ban 30 yawman tayyib yani annabi cewa wai ayi azumi da ganin wata ajiye kuma da ganin wata idan kun samu matsala na ganin wata to ku cika watan sha'ban sai ya cika kwana 30 to misali mu da muke nan turai yani sai aka ce kamar inda kuke a can belgium aka ce gashi an ga wata an sanar kungiya eh, na musulmai da ke kasan belgium sun sanar cewa duk wani musulmi da ke belgium gobe za a fara azumi to bai kamata ba wani musulmi da ke wannan kasan ya ce shi yana jiran sai kasarsa ta haihuwa an ga wata sa'an nan ya fara wannan kuskure ne annabi mu annabi muhammad sallallahu sallallahu ya kasance yana fazumi idan mutum ɗaya tak ya zo ya sanar da shi mutum adili kamar yadda ya zo cin hadisi ingantacce na abdullah yake ce masa cewa yani shi ya sanar da annabi cewa ya ga wata annabi kuma ya fara azumi ya umarni da a fara azumi saboda shi idan an sanar cewa a fara azumi ƙasan da kake garin da kake to ya kamata ka tafi da su saboda kai ba za ka yi idin ka daban ba yani in za a yi idi kai da su za ku yi idi ko ba gaskiya ba saboda shi ko munku na tafiya daidai ne saboda shi ya kamata zara an sanar kai ma ka ɗau azumi tare da su saboda shi waɗanda ba sa fara azumi da ƙasan da suke saboda wasu na jiran sai ƙasar su ta haihuwa wannan al'ada al'ada ce ba addini ba ne kuma wannan kuskure ne Allah sa mu gani Malam har yau da kan wannan tambayan ne wato na shigar da na wannan tambayan amma shi ga yadda mai tambaya ya tambaya cewa wato wurin kana nan turai ka dauki azumi sai wurin aji azumin nan sai kana sauraron garin ka na ka ji ko menene ko sun ajiye ranar ko kuma a sun ci gaba da yin azumi ne kenan wannan tambaya na nuna malam bai dace ba ka saurare su kenan tamaman tamaman bi tamaman bai kamata ba ya kamata ka yi la'akari da inda kake me aka dace a kai tunda sun sanar cewa za azumi kaga mu a nan spain muna da jam'iyya ta musulman spain ga baki daya wanda mun dace kan cewa mu a nan spain duk lokacin da azumi ya zo da zaran makka an sanar cewa an ga wata kowane musulmi a spain wajibi ne a kan sai fara azumi in sun ce sun an ajiye wajibi ne a musulmin da ke spain shi ma ya ajiye to kaga ka ce kai kana jira sai ghana sun ga wata koko ko nigeria ko niger koko wata ƙasa yani da cikin ƙasashen da ka fito idan ba su gani ba kai ba za ka fara idan ba aje ba kai ba za ka aje sai ka koma can da zama kenan yawwa saboda abubuwan naka ba za su tafi daidai ba na malam wani tambaya ne watakila zai zama eh, tambaya na kuma ya hmm. muhimmanci ne yanzu na samu eh, tambaya cewa wai ganin eh, wata in ya dace gari ko kasa kuna amir ɗaya wanda shine ko shugaba zai in lalle in an ce an ga wata in ya ce a'a bai yarda da ganin watan ba wai dole ku aje ganin cewa kun ganin ku biye ma abin da ya fadi to me bayanin na ya ce wai malamin ya ce ko da wannan shugaban kun kahuri ne to sai na ga wannan tun ne ake yi me ya zo da suna ko da shugaban kun kahuri ne a biye da in ya ce muku yau ba ka a ma azumin a jira gobe eto eh shi sai ya jira amma mu ba za mu jira ba yauwa saboda ai zancen musulunci wanda ake ma biyayya kan addini shine shugaba musulmi kuma ya zamanto shi shugaban nan ya yi umarni ne akan abin da Allah da annabi suka ce amma idan shugaba ya yi umarni akan abin da ya saba wa musulunci duk gemunsa duk hularsa duk rawaninsa duk iliminsa babu biyayya gare shi saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq ba a adam wanda aka halicce shi da'a wajen saba ma Allah mahalicci saboda shi shugaba wanda yake aka nada shi shine shugaban musulmai shine ya kamata a ce ya sanar idan bai sanar ba ko ko ya bi son zuciyarsa to kuma ga yanan ya tabbata zahiri an ga wata kuma kowa ga yanan sai ce a'a ba za ku yi azumi ba sai wani lokaci kaza wannan babu wani da'a gare shi yauwa saboda shi jama amma a azuminsa azuminsu shi ya ta jira amma zancen wai ko da kafiri ne wannan zance ne bai inganta ba ba inda Allah ko annabi ya ce a yi makafiri biyayya a kan harkan addini addinin musulunci Allah zansa kaɗai ake ma biyayya shagabanni kuma malamai in sun yi abin da Allah da annabi suka ce za a musu biyayya idan sun kauce su ma ma za a je su gefe har zuwa lokacin da za su dawo kan hanya Allah sa mu dace na'am masha Allah na'am masu ainihin tambayu da masu sauraro ina jin nan za mu saya ainihin eh, tambayunmu na yau ku saulare mu gaba amma gabanin haka malamu na cikin watan azumi ne hmm. wato akwai ababa da yawa da yake buka imin mantuwa da kasa ya bar ya shagalatar da mutane kasance mu muna kasan turai wani na iya manta da wa'insu ababa ma da shi ta faɗi wanda zai tara muna don tambayun akwai tambayu da yawa dangane da azumi to amma saboda za mu tuke nan mu anayin saya da mu na yau kuma malam ba mu wa'insu shawarwari kan mu hadu haduwa na gaba to haji ismail wallahi abubuwan suna da yawa suna eh, da dama kuma da ya kamata mu tunatar da juna amma kamar yadda ka ce tun da za mu sake haduwa to abin da zan iya tunatar da jama'a shine kada a manta da zikiri yani ambaton Allah a yawaita zikiri saboda Allah na cewa la zikirullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un yani ambaton Allah Shi ne abin da ya fi komai girma saboda daga cikin zikiri ne akwai kalman tauhidi la ilaha illallah kalma na saboda shi zikirin na abin da ake nufi da zikiri a nan ne mene ka yi ainihin abin da Allah ya ce da abin da ya ce ma'ana ka kiyaye sallah ka kiyaye ainihin karatun alkur'ani ka kiyaye istighfari kada a manta da idan an zo buɗe baki da wasu abubuwa makamancin haka kuma a yawaita karatun alkur'ani kada a manta da sallan tarawihi a yi kokari a mai da hankali kuma wanda ya samu dama ya tashi ya sallan tahajjud wa'annan abubuwan suna da mahimmanci a kiyaye su da kyau kuma a yawaita jin tafsiri na alkur'ani da makamancin haka wannan zai taimaka mutum gaya ya cika lokutansa ga baki ɗaya da kyawawan ayyuka ya kasance daga cikin waɗanda za su shiga aljanna wanda kuma Allah zai ‘yanta su daga wuta a cikin wannan wata mai alfarma Allah ya taimake mu ga baki ɗaya na'am to masu eh, kun saurari nan za mu yin tuki ko nan za mu da wannan program yau insha Allahu ku saurare mu karo na gaba insha Allahu salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو